Majalisar Ɗinkin Duniya gamayyar ƙasa da ƙasa suka samar da ita bisa manufa biyo bayan yaƙe-yaƙen duniya da ya janyo hasarar rayuka da kuma dukiyoyi. Ayyuka da kuma manufar Majalisar Ɗinkin Duniya ana tafiyar da su ne kan dalilai bisa manufa da ke kunshe cikin daftarin da ya ƙirƙiro majalisar. Daga cikin muhimman ayyukan majalisar sun haɗa hadda tabbatar da wanzuwar zaman lafiya, jaddada gaskiya, dasa tubali mai ɗorewa don samar da haɗin kai a duniya. wato majalisar ta kasance madogara wa kasashen duniya don cimma zaman lafiya da kuma kare hakkokin bil'adama. Dr. Sha'abu Ade malamin jami'a ne a jami'ar Abubakar ta Balewa a Bauchi ya buƙaci ganin majalisar ɗinkin duniya ta tilasta wa kasashen da shugabannin Afirka da ke satar kudaden kasashensu da wa kasashen mayarwa waɗannan kasashe da kudadensu da shugabannin suka kai. Kiran da zan yi majalisar eh, ɗinkin duniya shine ta tausaya wa irin wannan kasa masu tasowa ya zama irin kamar bashin da ake bin su da eh, irin kamar irin su world bank waɗansu abubuwa wanda su dinnan Allah ya riga musu arzikin da za su iya yafiya ma wa'innan kasashen sannan kuma in ta wajen shugabancin su ne wa'annan mutane da suke kamar ake ganin ko suna corruption suna sace kuɗi kasansu suke kaiwa ya zama cewa irin mutanen da za su saci kuɗi su kai gurinsu kamar yadda su can ba sa bari mutane su yi sata a gurin su yi su abubuwa to sukan iya tarewa to da haka in wa'innan suka sato suka kai sai su tare su mayar da wannan kuɗin kuma mutanen nan su develop din kasashen su a ta fuskan rayuwar duniya da rage irin kaman a ce rashin talauci da da rashin aikin yi da kuma cututtuka da yake damun irin wa'innan kasashen a samu ya ragu sosai in dai suna yin irin wannan to insha Allah muna ganin za a iya samun irin a ci gaba da ake tunani majalisar ɗinkin duniya mai wakilai 193 ƙasashe 52 daga nahiyar afirka suke da suke buƙatar samun kulawar majalisar tsohon shugaban kwadago a jihar bauchi abdullahi koli ya yi tsokaci kan irin abubuwan da majalisar za ta fi mai da hankali a kasashen afirka alal hakika akwai muradu da dama wanda ya shafi mutanenmu na afirka koken mutanen afirka har yanzu akan shugabanci ne bisa irin al'adarmu da tattalin arzikinmu da kuma abubuwa na talauci da ya addabi kasashen afirka wanda yakan kawo tashin tashina da kuma zarmewa akan shugabanci da kuma irin rashin aikin yi na matasa wanda ya zama kalubale da kuma abubuwa na tashin tashina da kan saman cewa lokacin da ake so su shigo ba sa shigowa akan lokaci amma su taimaka da kofofi wanda matasa da samu aikin yi a faɗin afirka tunda an san abin da ya addabi afirka kenan to sai dai kuma a yanzu duniya tana fama da matsaloli da suka hada da yaƙe-yaƙe 'yan gudun hijira dumamar yanayi da kuma makaman nukiliya abdulwahab muhammad muryar amurka daga bauchi a najeriya